سيهزم الجمع ويولون الدبر za a kare taron waɗannan kafirai su juya da baya a gaban muminai kuma hakan ya faru a ranar badar